alakar masarautar macina da maciji alaka ne na dangantaka na jini mun samu a cikin tarihinmu cikin zuriyarmu wato an taɓa samun haifuwa mace ta haifi ɗa namiji da kuma maciji a tagwaye to da yake maciji dabba ne wanda ba ɗan adam ba bai iya zama cikin mutane ba ya shiga cikin dutse domin fadan yana dab da duwatsu sai ya shiga cikin dutse ya yi rayuwansa to wannan macijin kamar yadda rayuwan mu bil adama muka kawo har kanmu har mu har jikokinmu har ta taba mu to muna kyautata zato wannan macijin su ma shi ma ya yi wurin wannan rayuwa da 'ya'ya da jikokin da ta taba kunne da sauransu to saboda haka kashe maciji a nan fafadan macina ko cikin tsohon garin macina abu ne wanda muna gani kamar kashe jinin mu ko dan mu. domin akwai misalai guda ukun da ya faru wanda ya sa muke hanawa mutane kashe maciji na farko dai tukuna duk abin da zai faru a fadan nan ko za ka gani macizai suna fitowa da fari ko mu gansu suna yawo ko wani ko haihuwa za a yi ko mutuwa za a yi ko wani abu domin kwanan nan da dan uwanmu babban kanina yariman macina honorable baba bakar macina da allah ya masa cikawa kafin a kawo gawan shi maciji sai da ya zo ya bi ta fada ta kusa da inda nake zama ya zaga ya je cikin muri kuma ya zo shiga cikin gumi kuma ya fita har aka kawo gawa kai janaiza macijin nan suna kusa suna jiyayi da mu kenan to saboda haka duk abin da zai faru a wannan fadan to maci za su fito haka lokacin da aka yi wa babanmu sarauta aka daga masarautar macina macizai sun fito har ma masu kyamara suna su dauka in sun juya inda macijin yake ba su dauka komai ba komai amma kuma sun dauke kyamara su za su ga maciji to sai ya zama kamar wani abu ne na armara kamar wani iska ne to saboda haka muke hana mutane kashe maciji a nan cikin tsohon garin macina amma wajen macina ba mu da iko kai kuma muna da misalai guda uku da ni zan bayar wanda ke nuna mutane matsalan kashe maciji a macina na farko akwai wani lawani mu kafin ya yi lawanci yana cikin kuriciyansa lokacin bazara an ji gyaran gona nan bayan gari sai maciji ya fito sai babanmu yake a kashe to sai mutane manya suka ce halin mu ba a kashe maciji ba to shi da yake maji karfi ne sai dauki ana ce a kashe kawai kafin ma a bada amsa a yi wani abu shi har ya ɗauki sanda ya dauki maciji miciji ya mutu a nan take sai ya ɗauka maciji ya je jefa ramin tururuwa san tururuwa da bazara suna fitar da hatsi suna ta aiki suna shiga suna fita ana jefa macijin na kawai duka kai koma cikin rami ba tururuwa ɗaya da ya fito to har aka nan dai to har kafin a tashi a aiki la'asar da sauransu sai zazzabi ya fara zuba wannan yaron har ya zo ya kwanta jinyan rashin lafiya a gidansa bayan magarba to sai gidan duk inda aka ji motsi da yake gidan zana ne kawai macizai ne suke fitowa macizai ne suka taru a gidan sun zo ramuko to atake shi kuma zazzabi da ya zuba mashi sai ya zama kamar mai paralysis kawai atake jikin kamar ba kashi sai kawai ya kwanta yana birgima kamar maciji yana tafiya haka yana fita da harshe irin yadda maciji yake yana maganganu yana cewa dan me shi din bai kashe ba shi yanzu aka kashe masa da kaza kaza ya zai kashe mana dan dafi ba sani bane kaza kaza suke ta yake magana to da kyar dai wannan bawan Allah aka dauko shi fada ya kasa kwanan gidansa aka kawo shi fada aka hada malamai da mutane dai aka nemi aka cece shi dai ya samu sauki wanda kowanne shekara har rayuwansa kowanne shekara sai babun ya taso masa to akwai maganin da ake masa to maganin kuma ba dama a yi a gidansa a ajiye domin duk inda aka je maganin a gidansa to ba zai iya kwana cikin gidan ba inda magani yake ba zai yi ba to sai dai aka kawo maganin a custody wato wajen ajiya wajen tumana domin shi yaron ya girma hannun tumana irin yaron fada ne wanda za su hannun matan fada suna ayyuka haka mata ita ce take kula da magani in abin ya taso matar sai ta zo ta fada sai aka ya ka ba shi kenan sai ya samu sauki to wannan daya na biyu akwai direban da babanmu ya kawo domin ya tuka tractor a gidan nan muna gidan shi bura sai a aksa mishi inkiya bura tantan to shi ma ya zo da matarsa daga jigawa to sai matar tana da juna aka samu maciji ya shiga gidansu sai matar ta ce maciji maciji to akwai matar da ta aura yar garin nan sai ta aka yi ku rabu da shi ba abin da zai zai tafiyansa to sai mijin ya gani ya ce ya za zauna da mugu a gida kafin ya shigo maciji ya shiga rami sai ya sa matar mai junan ta dafa ruwan zafi su zo suka zuba a rami wannan macijin ya mutu suka banne matan nan da ta haihu mace ta haifi ɗaya wannan yarinya ita kamar ba ka sha jikinta kamar kawai soka ne zalla kuma ta rayu har kai wajen shekaru wajen goma sha hudu zuwa sha shida ba abin da take wa kanta sai dai a ɗauke ta a cikin baho kamar wani ah, kwado haka kamar nama sai a ɗauke ta a cikin baho a kai ta in kuma ba mutane sai dai ta dinga birgima komin rana komin zafin dai tana waje rana ya same ta to sai dai ta dinga birgima a ta tafi kamar ba ka shi a jikinta haka ta rayu kuma ta zauna kamar bayan zana tana magana za ka ce mace ce mai kyau mai murya mai kyau tana zancen ta mai kyau amma ka ganta abin tausayi haka ta zo rayuwanta ta fita rasu na uku akwai irin masu kama maciji masu wasa da maciji to wani dan masu kama masu wasa da macijin sai a gidan wannan mutumin na farkon nan sai maciji ya fito a kan area sai yara suna cewa maciji maciji sai ya kai ku bar shi ya tafi to shi yaron da ya gana cewa maciji shi yana tsammani kamar yana sa na kama maciji wajen mai gidansa da babansa da meme sai ya bi maciji yana bin maciji maciji yana gudu yana bin maciji har suka je bayan gari sai ya cimma maciji sai ya taka maciji yana taka maciji sai maciji ya sare shi to da ya ga maciji ya sare shi sai maza ya koma wajen mai gidansa ya bashi maganin karya dafi ya je an bashi magani ya sha an bashi zai je wanka ya je ban daki ya tube zai wanka bai wanka ba ya fita rasu mai gida ya zauna yana ta jira yaro bai fito ba da ya tafi sai ya ga yaro gawa a mace kuma macijin ya zo ya mutu a kusa da shi so an yi mutuwan gaskiya to shi yasa mukan ga baki akan cewa mu ba a kashe maciji don baka san illar da zai same ka ba a garin kashewa ko ya kashe ka amma in ka gan shi sai ka da kai tafiya kashi ma zai tafiya ba abin da zai maka domin akwai yara na wanda suna kwana kafin mu rusar da wannan ɗakin akwai yara da suke kwana a nan sai gani akan katifan su maza su zo mace zai kwanta ga yaro a kwance ba abin da yake musu za ka gani a ban ɗaki za ka shiga sai ga window maciji yana kallon ka sai kai wankan ka tafi ba wanda zai haka kuma akwai yanzu da na yi amarya da gayola ita ma da fara sun zo ana cewa maciji meme zuwan ta din macijin da ya zo ya zauna haka haka a kullum da safe sai ya fito akan katanga yana ganin su can kuma rana ya sai ta iya koma zai nace mata ta zo su yi muku barka da zuwa ne haka har lokacin da ta samu ɗiya ta haihu shi ma akwai ƙanana da suka suna ta fita su ta koma su ta koma su koma haka to wannan abin ya zama mana kamar al'ada a gare mu duk abin da zai faru a fadan nan kan macizai sukan zo su yi da mu tare to wannan shi ya samu